وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da karatun alkur'ani mai girma daga wannan babban masallaci na juma'a da ke nan tudun wada a nan garin kaduna fadar jihar kaduna idan muka ce kaduna makarantar shek abubakar mahmud gumi a wannan rana ta goma sha ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara ɗaya 1439 lissafin nasara muna 27 ga watan biyar shekara ta da goma sha 2018 ɗazu cikin taimakon Allah mun ziyarci babban masallacin juma'a na almanar inda ɗaruruwa ko dubban mata suka taru aka gabatar musu da wa'azi daga nan muka wuce babban masallacin juma'a na marigayi Sheikh Lawan Abubakar da ke Maiduguri Road inda nan ma matan Nisa'u Sunna suka taru aka gabatar musu da wa'azi to daga nan kuma cikin taimakon Allah aka nauso aka wona muna addu'a Allah ya sa albarka a ciki gudunmuwar marayu Muhammad Sabi'u daga kasuwar barci Muhammad Sabitu daga kasuwar Barci ya bada gudunmuwa ta yadi wa marayu har yadi 200 Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya masa tufafi da alhariri aljanna ranar tashin alkiyama wata baiwar Allah ta bada turmin atamfa guda daya Allah ya saka mata da alkhairi wata baiwar Allah ta bada turmin atamfa daya da hijabi guda hudu da kaya guda hudu tace a ba marayu Allah ya saka mata da alkhairi malama Fatima Abdullahi ta bada buta guda takwas ta ce a rabawa marayu su rinka alwala suna sallah Allah ya saka mata da alkhairi kuɗi da aka samu wata baiwar Allah ta ba da gudunmuwa ta naira dubu ashirin wa kwamitin marayu Allah ya saka mata da alkhairi na'am haɗin kan iyaye mata da taimakon yan uwa musulmai a kinkinau GRA sun haɗa naira dubu ashirin su ma sun aiko wa marayu Allah ya saka musu da alkhairi malama maryam hassan ta aiko da naira dubu goma sha biyar allah ya saka mata da alkhairi alhaji yahaya muhammad ya aiko da naira dubu shida allah ya saka masa da alkhairi rabo alhassan poli ya aiko da naira dubu biyar wani bawan allah ya aiko da naira dubu ɗaya haji yaya ta aiko da naira dubu ɗaya ta ce a sa iyayenta addu'a allah ya saka masu da alkhairi iyayenta in suna da rai allah ya musu albarka in sun rasu allah ya gafarta masu wata baiwar allah ta aiko da naira ɗari biyu allah ka mata tukuci da aljanna sannan sai maman ihsan ta aiko da naira ɗari biyu ita ma Allah ya saka mata da alkhairi waɗanda suka aika da taimako ta bank account na marayu akwai shu'aibu inuwa mora ya aiko da naira dubu ta account na marayu adamu husaini ya aika da naira dubu ta account ɗin marayu ibrahim isa naira dubu biyar wasila ya'u kanya naira dubu shida aisha ladi ali naira dubu biyar farida Maitama tama na dabo ta aiko da naira dubu biyar muhammad muhammad karage ya aiko da naira dubu biyar amina ibrahim naira dubu hudu adamu muhammad lami naira dubu biyu sanusi eh, ba so ya aiko da naira dubu biyu shi ma bilkisu muhammad baba naira dubu biyu mustapha ibrahim bakori naira dubu biyu hamsar iliyasu ɗan mulki naira dubu ɗaya ɗari biyar ya allah duk waɗannan bayi naka ka saka musu da alkhairi da suka taimaka wa marayu allah ka sa su makwabtaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna daga nan akwai bilkisu suleiman naira dubu ɗaya sai wasila magaji naira dubu ɗaya adama aminu naira dubu ɗaya abubakar sani naira dubu ɗaya aliyu usman naira dubu ɗaya abubakar sadiq naira dubu ɗaya abubakar jibril naira dubu ɗaya ibrahim ishaq naira dubu ɗaya ibrahim yahaya naira dubu ɗaya binta musa naira dubu ɗaya shehu rabiu naira dubu ɗaya aisha lawan naira dubu ɗaya abdulrahman aliyu ibrahim naira dubu ɗaya habiba sale naira dubu ɗaya aisha aliyu naira dubu ɗaya aisha abubakar naira ɗari biyar bala abdullahi ibrahim naira ɗari biyar isa aliyu naira ɗari biyar hafsat alhassan yahaya naira ɗari biyar hajara tijjani umar naira ɗari biyu allah ka saka musu da alkhairi baki ɗaya kafin tafsiri an nemi gudunmuwa an samu dubu shida ɗari bakwai waɗanda suka sa gudunmuwa akwati naira dubu goma sha hudu da ɗari takwas da arba'in waɗanda suka miƙa abin nan a tebur naira dubu ɗari da sittin da takwas da naira ɗari biyu jimillar gudunmuwa da aka samu ta marayu a jiya an samu naira dubu ɗari uku da ɗaya da ɗari shida da arba'in wannan shine grand total na gudunmuwa da kuka bada jiya Allah ya saka muku da alkhairi muna kara tunatarwa da ban akawun na marayu ga duk waɗanda za su aika gudunmuwa wa marayu shine bank ɗin shine Stanbic IBTC bank account name open, opens welfare committee Jibius Kaduna account number 001160811 Allah ya saka muku da alkhairi kamar yadda na faɗa bariya an tallafa wa marayu a nan jihar Kaduna a wannan majalisi maraya dubu goma sha bakwai da wani abu da muka cin Allah da sai mun yi dubu ashirin cikin taimakon Allah sai ga mun yi an tallafa wa maraya dubu ashirin da takwas da ɗari da arba'in da tara sannan da gajiyayyu dubu biyu da ɗari biyar da wani abu waɗanda aka taimaka wa bara mutum dubu talatin kwamitin marayu sun tantance marayu da ke nan jihar kaduna da ke bukatar tallafi maraya dubu hamsin to tun da mun yi dubu ashirin da takwas bana allah ya ba mu iko mu kai dubu talatin in allah ya ƙara faɗaɗa mana ma ya ba mu iko marayun nan da aka tantance guda dubu hamsin ya zama gaba ɗaya an tallafa musu da gudunmuwa kwamitin marayu allah ya saka muku da alkhairi aikin da kuke yi bayan mutuwar ku yayin da 'ya'yanku za su zama marayu muna addu'a ko kuma allah maɗaukin sarki da kansa ya kula da 'ya'yanku Alarama ina muka kwana Allah yana ci gaba da yi mana bayanin waɗannan mutane kan gararu Allah ya ce wa ƙalu sai suka ce in hiya illa hayatu na duniya maganan za a mutu akwai lahira maganar banza ce ba wata rayuwa banda wannan rayuwa ta duniya in hiya illa hayatu na duniya babu komai sai rayuwar duniya daga nan duniya an gama daga duniya sai abuja ba wata lahira da za a ci shine in hiya illa hayatun ad-dunya suka ce wa ma bima bi osin mu ba waɗanda za a tada ba ne wa aka taba ganin ya mutu ya tashi da za a yaudare mu a cewa za a mutu a sake tada mu tarihin duniya ba wanda ya taba mutuwa ya tashi wannan duniya ita kadai ce kuma sau ɗaya ake zuwa saboda haka a sha shagali kawai mu yi abin da muka ga dama mu sheƙe aya mu gwangwaje mu more ba maganin wata lahira ba maganin za a tashi a hisabi ranar tashin alkiyama kaga waɗannan sun gama lalacewa Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba Bono Allah ya ce walautara tara da a ce zaka ga izu ala rabbihim ala ma'anar da take bayarwa a wannan ayar shine inda ala rabbihim ay inda rabbihim da a ce zaka ga sanda za a tsayi da su ranar tashin alkiyama anan sun ce basu yadda akwai kiyama ba da kiyama za ta tsaya kaga an zo da su an tsayi da su gaban Allah shine izu qifu ala rabbihim annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace babu kowa a cikin ku kowa cikin mu annabi ya ce sai an tsaye da shi gaban Allah ya yi magana da Allah ba tare da tafinta tsakaninsa da Ubangiji ba kowa sai an tsaye da shi a cikinmu kowa sai an tsaye da shi shi kaɗai gaban Allah ya yi accounting ɗin duk abin da ya a wannan duniyar za a tsaye da ni za a tsaye da alaramma za a tsaye da kai za a tsaye da ku kowa sai an tsaye da shi ba wanda ba za a tsaye da shi gaban Allah ba Allah ya mai tambaya ya ansa mutum zai duba gefen dama ba abin da zai gani sai abin da ya aikata na alheri ka duba gefen hagu ba abin da za ka gani sai abin da ka aikata na sharri ka duba gaban ka babu abin da za ka gani sai wutar jahannama don Allah madaukakin sarki a hadisin sahihu muslim zai ba mala'iku umarni ya ce jahannamar a jawo ta a kawo ta filin kiyama tun kamin a hisabi kowa ya ganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yi uta jahannama yawmal qiyamati ma'aha sab'una alfa zimam ma'a kulli zimamin sab'una alfa malak yajrunaha za a zo da wutar jahannama kewaye da wutar jahannama sauka sarka dubu saba'in aka ɗaura wutar jahannama da shi kowace sarka mala'ika dubu saba'in ke rike da sarkar mala'ika dubu saba'in sau dubu saba'in za a ce su jawo wutar jahannama su kawo ta filin alkiyama mala'ika guda ɗaya zai iya cicciɓar najeriya da jihohinta talatin da shida da birnin tarayya abuja da asarok da central mosque da national church da da ya kire su gaba mala'ika ɗaya zai iya yi wa najeriya upside down amma mala'ika dubu saba'in Allah zai ce su ja wutar jahannama annabi ya ce suna ja in ja da wutar jahannama in ta ga kafirai suna kokarin su jawo ta tana kokarin ta su idan ta ga makiya Allah duk taron mala'ikun nan in ta yi jijjiga ta fisga sai ta sai fisge su a wannan lokaci idan ta yi wannan fisgar sai kan jama'a mala'iku na kokarin rike ta kamar bijimin da ake zagayawa da shi ranar jajibiri ana ja tana ja idan ta yi kan jama'a to a lokacin ne wata ra ummatin jasiya Allah ya ce Allah wata ra kullu ummatin jasiya zaka ga mutane kowa a durkushi a wannan lokaci idan wutar jahannama ta yi dauki ta kan jama'a kowa fadi zai a kasa durkushi wata ra ummatin jasiya ga mu gaba ɗaya mu an tsaye da mu gaban wa gaban Allah wallahi a ranar ba mai ka ba mai kwatarka magana za a sa ka aljihu magana banza ce duk wanda ya yaudare ka anan duniya ya ce ba matsala in an je lahira su sun san shiga da fitan lahira ka yi abin da ka ga dama su a lahira su sun iya cuku-cuku na lahira za su yi su mogar ka su kai ka aljanna yaudarar ka suke yi idan kiyama ta tsaya kana tsaye gaban Allah wallahi zaka neme su ko kwara ɗaya ba za ka gani a wannan lokaci ba amarya mai gida ya yi gaba ga ta tsaye gaba ana tambaye ta bai sai ce maka ba ango ana tambaya amarya bai ya magana ba uba an tsaye da shi gaban Allah ana mai tambaya ga ɗayansa a gefe ɗan mata kansa yake yi ba ta uban yake yi ba malami ana mar tambaya ga almajirai ba ta shi suke yi ba mai girma gwamna an tsaye da shi gaban Allah ya waiwaya ina ADC ina chief protocol duk sun watsa sun ba mai girma gwamna wa wallahi ko fara ɗaya ba ina ba mana sakatare sakataren dindindin ya ce wallahi gwamna nan ba dindindin ni na yi gaba duk ba duniya mana kake jin ana wani maganar dindindin a lokacin mai girma gwamna shi zai ansa tambaya da kanshi Allah ya ce na baka jihar gwamnan jihar Kaduna sama da mutum miliyan barkatai a karkashin su a karkashin ka wani irin adalci ka musu wani kokari kai wajen inganta rayuwarsu na baka jihar Kaduna jiha mai dimbin matasa ya kai da waɗannan matasa ya akai wajen ba su ilimi ya akai wajen sama musu aikin yi ya akai da asibitoci aka inganta ya akai ya akai ya akai ranar kuma ba wanda zai kwaci gwamna sai sa adalcin gwamna kada zai kwace shi mai girma gwamna muna addu'a Allah ya baka ikon adalci Allah ya baka ikon ansa wannan tambaya Allah ya ce walau tara izu qifu ala rabbihim da za ku ga lokacin da aka tsaye da mutane a gaban ubangijinsu kowa an tsaye da shi gaban Allah ba mai ansa wani tambaya kowa shi zai ansa wa kansa tambaya yi accounting din abin da yi a duniya gaba daya kala a lokacin ne Allah zai ce alaysa haza bil haqq da nace muku kiyama za ta tsaya wannan magana ta zama gaskiya ko ba ta zama gaskiya ba yanzu muna jin labarin kiyama to yanzu ga Allah yana tambaya ga kiyama ta tsaya alaysa hadha bil haqq Allah yana tambaya wannan kiyamar gaskiya ce ko ba gaskiya bace wallahi masu ta kiyama ma a ranar za su ce sun yadda qalu bala wa rabbina su da kansu za su ce ya Allah yanzu kan kiyamar ga ta mun ganta da idanunmu mun amince babu shakka kiyama gaskiya ce ya Allah shi yasa Allah madaukin sarki yace iza waqa'atil waqi'a Allah madaukin sarki yace yayin da mai aukuwa ta aiku ita ce ranar tashin alkiyama Allah yace ko da mutum ya karyata kiyama a nan duniya lokacin da kiyama za ta tsaya wallahi ba zai karyata ta ba shi da kansa zai ce gaskiya ne kiyama tana ɗaukaka wasu tana ƙasƙantar da wasu zaka ga wani a nan a duniya ba kowa ba wallahi sai kiyama ta tsaya haga babban mutum ne a wajen Allah zaka ga wani a nan duniya ana girmama shi in ya fito ana akara makalla al'alimu al'allamatu mai tarin sani bai yi aiki da karatun ba sai an je lahira a gane sakarai ne a wuce wutar jihar da shi za ka ga wani anan ana mai martaba ana masa jinjina ana mai martaba sun kuye mazgaye ɗan giwa jikan raƙumi kakan zabo to wallahi ɗan giwa ya bi Allah ɗan giwa ya biwa ya bi Allah idan bai bi Allah ba a nan duniya yana babba sai an je can a gaba kowa bane shi a lahira za a ga wani anan ana right honorable ana yi wa excellency ana distinguish to distinguish in nan fa iya duniya ne ba wani distinguish a lahira idan ka bi Allah a duniya to a lahira ma distinguish amma ka tsaya ka bi ana distinguish a duniya ba ka bi Allah ba Allah ya ce mala'iku ku ba distinguish kashi ku wuce da shi wutar jahannama babu ruwan Allah mu dauke shine khafidatun rashi'a yaudara ce ta malaman bidiya alhaji idan an haɗu a majalisa majalisa cin dumame ana shan shayi ana tani idan alhaji ya ce kai wata rana akwai lahira fa sai ga jimala ya ce haba alhaji to kai wace matsala kake da ita ka taba ganin Allah ya ba mutum kuɗi alhali baya san shi ai da kaga Allah ya baka kuɗi ai yana kaunaka ne ai babba a duniya shine babba a lahira ai qur'ani ya ce ka masalin duniya ka masali lakire ka ji wata aya har yau mun gare gano inda take rubuce ka masalin duniya <laughs> ka masalin duniya ka masalin lakire ba wani ka masalin lakire qur'ani cewa ya kafi batun rabi'a wani ba kowa bane a duniya lahira ta mai da shi wani abu wani babba ne a duniya lahira fa ta mai da shi ba kowa ba kai Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu ikon cikawa da imani shine walau tara iz wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq Allah zai tambaya ya ce shin lahiran nan ba gaskiya bace da kuka karyata a duniya qalu baladina sai su ce ya ubangiji babu shakka lahira gaskiya ne yanzu kan ga lahiran mun ganta da idanunmu qala sai Allah ya ce to fazuqul azaba ku ɗanɗana azaba bima kuntum takfurun saboda kafircewa Allah da kuka yi a nan duniya shedan ya da ruwasu suna ganin kiyaman ma babu ita sun sha shagali an yi sharholiya an yi abin da aka ga dama ba don komai ba sai saboda sai an ji daɗi a duniya akwai waɗanda ke yanke kan mutane saboda duniya akwai masu sa a kwakwalo idanun jarirai saboda duniya akwai masu sa a yanko a zakarin namiji saboda duniya akwai masu sa a je a tono gawa mutum ya mutu a je a binne shi a mar wanka a mar sutura amma a sa a je a tono gawar a yanki wani naman jikin shi a bashi tsirara kai wani hisabi sai an je gaban Allah a kawo wani a hada saboda duniya akwai wanda za a ce in kana so ka ci zaɓe ka yi zira da mahaukaciya ku ga mahaukaciya anguwa ta yi suke ku yadda aka yi wani ne kawai an ce masa sai ya yi zira da mahaukaciya a zo da bakan jib da ƙati su rarumi mahaukaciya a danna a cikin jib mai tintin a yi gaba sai ka jika ka samu wani honorable za a kaiwa wai yaya wai ya ci zaɓe wallahi akwai wanda saboda ya ci zaɓe shek abdullahi bala yana gaya mana malaman tsubu suka ce sai ya samu sabon musulunta ya je da shi kusa da ɗakin ka'aba ya kama hotel da wundan na kallon ɗakin ka'aba ya yi luwaɗi da shi yana kallon ɗakin ka'aba kamin ya ci zaɓe kuma ya je ya aikata kuma ya ci zaɓen yanzu shi a sa Allah ne ba shi mulki ko malami ko boka daga nan ya yi imani da boka wani irin bala'i ne cikin wannan al'umma saboda neman duniya akwai masu zina da gawa zina da gawa a samu mai gadi mutuware a dauki kuɗi a bashi a bashi lambar waya in an kawo gawar mace wata sai da safe za a masa jana'iza ya buga waya ya sanar wata sai an mata wanka an sa mata likabani an aje a mutuware a buga wani azzalumi fasiki waya ya zo ya tube ta tsirara an mata wanka an tsarkace ta ya yi zina da ita ya zuba mata najasa saboda kawai bukatarsa ta duniya wai ka samu duniya shekara nawa ake a cikin duniya shekara nawa ake yi in an samu mulki shekara nawa ake yi akan mulki din da za ka zo da mota dab ka ce a cika maka ita da tsofaffin gwamnoni a Najeriya sai an cika da tayi overload wasu ba samu inda za su zauna ba ba ina maka magana ciyamomi na local government ba ba sanatoci ake magana ba ba yan majalisa ake magana ba to ina ina duniya take shekara nawa ake yi shekara nawa za ka rayu a duniya in ka same ta me za ka yi da ita wa ka taba ganin an kai kabari da duniya ya ku bayin Allah Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana ba sai an kai ka jahannama wai ana magana ka ce shedan ne ya halakar da kai kai ne shedanin kanka babu wani wanda ya halakar da kai shi yasa ana ta surutu a wuta shedan ne ya halakar da mu shedan ne ya halakar da mu shedan ya ji surutun ya yawa sai ya ce a tara masa yan wuta gaba ɗaya yana da jawabi Allah ka sa ba ma cikin masu sauraron wannan jawabi sai a general assembly duk yan wuta a tara su duk yan wuta general assembly sai sun gama hallara shaidan ya ce to surutu ya yawa kowa ni na halakar da shi kowa ni na halakar da shi a taurara ina da jawabi ala rama suratu ibrahim wa qala shaidanu shedan zai ce kai ku saurara surutu yayi yawa kowa na cewa ni na harkar da shi to inna allaha wa'adakum wa'adal haq Allah ya muku alƙawari alƙawari na gaskiya cewa in kun mutu zai tada kiyama in kun bi shi a duniya ya kai ku aljanna in kun saba masa ya kai ku wuta yaushe shedan zai yi wannan magana Allah ya ce lamma qubi al-amru lokacin an riga an gama hisabi duk dan wuta yana wuta duk dan aljanna yana aljanna Allah ka samu na cikin wanda suke aljanna a wannan lokaci ba wani mutum ɗaya da ya saura yana yawo a filin tashin alƙiyama, an gama hisabi yan wuta suna jahannama yan aljanna suna aljanna an share filin kiyama ba ɗan adam ko kwara daya sai mala'iku ne kadai ke fareti a gefen al'arshin ubangiji a lokacin ne shedan zai yi wuta wannan jawabi yace inna allaha wa'adakum wa'adal haqq Allah ya muku alƙawari alƙawari na gaskiya yace in kun bauta mashi zai kai ku aljanna in kun saba mashi zai kai ku wuta kuma alƙawarin Allah gaskiya ne waɗanda suka bi shi yanzu suna aljanna ku da kuka saba mashi ga ku a wutar jahannama yace bayan Allah ya muku wannan alƙawari ni kuma nazo wa kuma nace ka duk ƙarya ne nan muku irin nawa alƙawarin nace daga duniya ba wata lahira ai ba matsala ku yi abin da ku ga dama yace to dama ni sarki alƙawari ne wa akala yace na saba muku alƙawari ga ku a wuta na ce ba matsala ga matsala ta samu sai ya ƙarin bayani yace mai alarama shedan ya ce wa ma na li alaikum min sultani duk taron kun nan ina so ku nuna min waye ne na je na same shi a duniya da karfin tsiya na sa ya saba wa Allah dala waye shedan ya zo ya sa shi da karfin ya saba wa Allah akwai shi shedan yana tambaye yan wuta kuna cewa ni na matar da ku ku faɗa min cikin ku wane ne na zo da ƙarfi da tsiya-tsiya na tirsasa shi ya saba wa Allah wa cikin ku na tirsasa shi ya tsafi wa cikin ku na sa shi ya sha giya wa cikin ko ya sa shi da sa shi yayi zina ko yayi luwaɗi ko ya saba wa Allah na sa shi da karfi waye a cikin ku babu ɗan wuta su tsuru tsuru yace ba karfi ne amfani da shi ba illa an da autukum kiran ku nayi ce idan waɗanda za su raka ni wutar jahannama jabtum li kuka ce ga ku to menene na zagina sai yace musu mai alarama. fala wa shedan yace kar ku yadda ku zarge ni ku zarge kawunan ku sai yace musu me ma ana wa ma ka ji dan renin wayo wai ma ana bi musrikikum kuma ma antu bi musrikiya ni dai ba zan iya fidda ku daga wutan nan ba ku ba za ku iya fidda ni ba tunda dole sai mun zauna tare a wannan wutar to a zauna lafiya mana zai wannan kudu ba ai bakin cikin ta ma sai kashe mutu da zai iya ƙara mutuwa sai Allah ya ce mai a gaba da ramma sai ya ce ta ku saurara ku ji da can duniya da kuka haɗa ni da Allah kuka yi shirka na kafirce na barranta da wannan ba ruwa na a ciki to a yanzu Allah da kansa zai yi magana mai Allah zai ce sai Allah ya ce inna na lalle azalumai lahum azabun alim a gare su akwai azaba mai radadi Allah ka sa ba ma cikin masu jin wannan kudu ba ta sheda to shine Allah madaukin sarki qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fazuqul azaba bima kuntum takfurun sai Allah ya ce mai a gaba alaramma Allah ya ce ƙari kasirar lazina zabu bil qa'illa haƙiƙa wanda suka ƙaryata haɗuwa da Allah ranar tashi alƙiyama sun yi asara sun tabe wannan imanin shi yake taimakon mu mun san bayan duniya akwai me akwai lahira wannan yasa sai mu ɗauki duniyar sai sai sai mu ɗauke ta da sauƙi idan muna cikin matsala mu yi haƙuri in Allah ya girmama mu ko ya ba mu dukiya ko ya bamu wadata ko ya bamu mulki ba za mu yi jiji da kai ba ba za mu girman kai ba ba za mu cuci wani ba ba za mu zalunci wani ba za mu yi wa kowa adalci san mu san kiyama za ta tsaya Allah zai tambaye mu qad khasira allazina kazzabu bi liqa'illah Allah ya ce hatta idza ja'alhum sa'atu bagatatan har zuwa lokacin da kiyama za ta zo bagatatan ba a shirya ba wallahi sanda za a hura kaho babu wanda ya san za a hura lokaci ɗaya za a hura bagatatan shi ke a hura kowa ya tashi sai kuma ga kare 2019 duk da ake magana 2019 ba Allah ya bar duniya ne bai hura kaho ba idan Allah ya hura kaho akwai sauran 2019 ne Allah ya ce to 2019 duk aje a yi tafilin kiyama na ga yadda za a yi <laughs> Allah ka gafarta mana Allah ka tsawaita rayuwarmu domin tsawon rayuwa cikin aikin alheri alheri ne mai yawa za mu samu daman ƙara sallah mu ƙara azumi mu ƙara zakka mu ƙara karatun ƙur'ani mu ƙara yi wa al'umma hidima alheri ya ƙaru ko bai ƙaru ba Allah ka ƙara mana don mu samu daman ƙara aikin alheri Allah ya ce hatta idza ja'atuhum sa'atu bagtatan qalu sai kaje suna cewa ya hasrata ala ma faratu fi jambillah ya hasratana ala ala ma faratna fi jambillah ala ma faratna fiha wajen karatu ya koma suratul zumar ya hasratana ala faradna fiha suna ya kaitan mu ya asaran mu ya nadamar mu a bisa sakaci da muka yi ba mu yi wa Allah abin da ya kamata mu ba kamun mu zo tashin alkiyama malamai suka ce kowane regret mai sauki ne ba regret mai hatsari kaman kai regret na tashin alkiyama a nan duniya duk kuskuren da aka zai gyaru ko ba zai gyaru ba to amma ita da damar lahira an riga an makara ita da an shiga nadama a lahira to ba ta da ƙarshe too late to cry when the head is cut off ba saura suna ya kai mu ya nadamanmu bisa sakaci da muka yi ba mu yi aikin da zai amfane mu a nan lahira ba kuma aikin lahirar nan fa sai kai idan ba kai ba wani yayi shi za a bala da kai ba za a baka ba kowa aikin sa ne za a yi masa hisabi da shi ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu ikon yi maka aiki tun daga nan duniya shine alama farra'ina fiha Allah ya ce wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ranar da ba mai karba wani kaya ke na ranar tashin alkiyama kowa ya dauko kayansa a bisa bayan shi kowa ya dauko nashi na dauko nawa ƴaƴana da mata na da almajirai na ba mai karba mu ana ran ma ka dauko naka alhaji tukur isa duk yan agajin na izala wallahi in ka dauko kaya lahira ba wanda zai taya ka gaban Allah za ka wuce ya excellency in ka ɗauko kayanka wallahi muna kallo za mu kyale ka da kayanka ko akwai wanda zai karba ni dai wallahi ban karba ku za ku karba duk wanda ba zai karba bai ce Allahu akbar <laughs> to kowa ta kansa yake yi ba mai karban na kowa mai girma da latun zanzau muna kallon dallatu da kayan shi niki niki dallatu Allah ya sa sauka lafiya wallahi Allah ya sani ban karba nawa ma Allah ya bani ikon dauka kowa na sai yake dauka shi ne wa hum na awzarahum ala zuhurihim sai Allah ya ce me Allah ya ce ala sa'a ma yazirun waɗanda suka saba wa Allah suka yi shirka to abin da suka ɗauko a wannan rana ya yi muni in ji Allah maɗaukin sarki Allah ka sa alheri za mu ɗauko shi ya sa ma'aikatan gwamnati ku yi taka tsantsan kar ku ga ana ta taka burki a daina wawurar kayan gwamnati a daina ɗiba kuna ga kamar an matsa muku ba matsa muku akai ba taimakon ku ake so ai ana so ne ku ci halal wallahi duk wanda gwamnati ta ba amana gwamnati ta ce wannan amana ce ta talakawa muka danka maka ko aka baka kwamishina ko minista ko wani sa ko wani abu aka ce ga amanar talakawa an danka maka kasaci dukiyar gwamnati alƙur'ani mai girma ya ce wallahi sai ka ɗauko wannan abun a gaban Allah ranar tashin alkiyama Allah ya ce wa ma kana li nabiyin an yagul wa man yagalul Allah ya ce annabi bai taɓa sata kayan gwamnati ba ba a taɓa yin annabi da ya saci dukiyar gwamnati ba ba a taɓa ba Allah ya ce to tunda annabawa ba su sata ba annabi mu annabi Muhammad bai taɓa sata dukiyar gwamnati ba wa man yagalul duk wanda ya saci kayan gwamnati ya ati bi ma galla yawmal qiyama sai ya zo da wannan abun da ya sata ranar tashin alkiyama gwamnati ta baka motoci a raba sai ka sace jib <laughs> ka dauki bala'i annabi ya ce in kiyama ta tsaya akwai waɗanda a cikin ku za su zo da rago an ba su raguna su raba a matsayina na shugaba na danka musu amana suka sace rago ɗaya to kiyama in ta tsaya za a ɗora masa ragon a wuya yace kar ka zo da ragon ka a wuya ka zo wajena ka ce ni ne shugaban ka in taimake ka yace wallahi ba zan saurare ka ba wani zai ɗauko akuya tana kuka shatun ta yaro wani zai ɗauko raƙumi to wani an ba shi ya raba kayan sai ya saci jib yana fitowa kabari sai ya ganta an yi fakin wannan ba ce baka gane ba ce ba a ce duba plan number ta da kyau baka gano ta ba ah, ba kai ne sakataren din din dimani ne tuna dai da kyau wannan ya aka yi eh na gano ta ce to duka lura maka to gudun filin kiyama baka dauko komai ba ka kare da shi balle ya murkusa maka jim a baya gwamnati ta baka abinci ka raba wa talakawa ka sace buhun masara bakwai da buhun gero ashirin da ɗaya da buhun siga tara da buhun gishiri da katan katan wallahi duk sai an ɗora maka tashin alkiyama kar ka ɗauka ka ci banza ba banza ka ci ba ciyamomi na lokar gamman a ƙirƙiro mota ta ƙarya da sunan za a taimaka wa wasu kawai a haɗa kai ga ciyaman ga sakataren lokar gamman ga wani wai shi sunan shi daf jab ne ko menene sunan shi jab to shi ma yana nan a haɗa kai da to ba a yi rubuce-rubucen banza da wofi wai har an sayo wai har an kawo har sun shiga sito har sun fito har an raba har an yi mota har an biya sai a zuba kuɗi kan tebur a raba ana dariya an ci banza wallahi bala'i aka ci ba banza aka ci ba bari kiyama ta tsaya gani idan aka hana ka sata kayan gwamnati taimakon ka kai in aka hana ka cin haƙƙin gwamnati taimakon ka akai idan aka hana ka cuta taimakon ka akai Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama Mm. ya ku bayin Allah ku saurara ku ji wata magana daga Allah wallahi in ka karanta wayannan ayoyin in ba ka lalace ba da wuya duniya ta fizge ka babu abin da Allah ya yi bayani a kansa dalla dalla don mu gane da misalai da uslubi daban-daban kamar rayuwar duniya domin hatsarinta domin me hatsarinta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mana cikakken bayani ya duniya take ɗaya daga cikin magabata ya yi mafarki zaki ya bi shi da gudu aiko zaki ya biyo shi gudu yake yau ai zaki ya bi ka sai inda mai ya kare yana gudu yana gudu sai ya zo ya samu wata bishiya sai ya hau kan bishiyar da ya hau kan bishiyar ya samu wani reshi a bishiyar ya zauna yana haki yana murna ya tsira da ya leƙa ƙasa sai ya ga zakin ya kwanta gindin bishe yana jira ya gama zaman sai sauko sai ya shiru ya ce aiko yau za a yi ta yana zaune kan wannan bishiya a cikin ransa sai ce ina ma dai a ce reshen bishiyar nan ya karye to wannan yasa sai ya dubi gindin reshen da yake zaune sai ga wasu beraye guda biyu ɗaya fari ɗaya baki suna ta gurguran reshen sun dukufa suna ƙoƙari za su ɓalle shi a ran sai ce to yanzu in reshen nan ya kare ina zan fada sai leƙa ƙasa, sai ta inda zai fada sai ga wani kumurcin maciji ya fasa kai ya ce wurin nan ba wurin zama ba ne. sai ya ɗaga kai domin ya samu reshen da zai sake komawa Ɗaga kai da yi sai ya ga zuma a saman shi ta yi saƙa ta tara ruwan zuma ruwan zuban yana digowa sai ya sa bakin shi sai ruwan zuban sai ya digo cikin bakin shi sai tanɗe sai ya ji zumar da zaƙi sai ya ƙara buɗe baki ta digo yana tanɗewa yana tanɗewa zaƙin zuma sai ya sa ya manta da halin da yake ciki yana latan zuma ɓerayen yana suka gama aiki suka karya me suna karya bishiya sai ya ji ya yi ƙasa duba wanda ya yi zaki ya taso maciji ya taso gashi duk bala'in duniya sai zo masa a wannan lokaci yawo su kamin ya iso sai farka daga bacci to bai kara bacci ba har gari ya waye da safe sai je samu wani malami suna don ya fassara mashi wani zai ce ana fassara mafarki wani ana fassarawa amma ka nemi malamin sunna saboda akwai abubuwa da yawa cikin fassarar mafarki bayan ilimi akwai ma sanin al'adar mutumin da ya mafarkin wannan na iya mafarki fassara mafarkinsa daban da ta wannan kuma su yi mafarki iri daya yanzu misali larabawa in suka ce mai dogon hannu me suke nufi mai kyauta amma hausawa in suka ce mai dogon hannu me suke nufi barawo to idan ba larabe ya mafarkin dogon hannu ba haushe ya mafarkin dogon hannu ya kamata fassara mafarkinsu ta saba <laughs> da ya zo ya samu wannan malami yana gaya masa mafarki sai ce ya fassara mafarkin ka a bayyana sake ya ce zakin nan da ya biyo ka da gudu mutuwa kenan mala'ikan mutuwa ne duk inda kai yana bin ka ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ya ce toreshen da na hau akan bishiya fa ya ce su ne kwanakin da Allah ya ɗiba maka a kansu kake zaune yace to macijin da na gani saitin inda in reshe ya kare zan fada ma yace ce kabarinka kenan ya ce ɓerayen nan guda biyu da suka rinka gurguran reshen har suka cinye shi na fado sufa yace ce baka ga ɗaya baki ɗaya fari ba ya ce ce dare da rana kenan ko kwana da baka tara he sun cinye su wa shamsi wa duhaha wal kamari wan hari to da an samu wallahi idza ya ga shaha an gama matukar dare da rana na gittawa an gama da ke ko kwana nawa Allah ba maka za su kare yake to dare da rana ne suke gurgura sai ce to da Allah dakata zuman nan na rinka tanda har ta sa na manta da bala'in da nake ciki yace roman demokradiya kenan <laughs> yace duniya kenan roman demokradiya ana tanda ana sai a manta da kabari sai a manta da me kwanaki suna karewa sai a manta da mala'ika mutuwa yayi on your mark ready yana jira a bashi umarni kai Allah ka gafarta mana to ku saurari wannan aya da kyau Allah ya ce wa man hayatud dunya illa la'ibun wa lahaw rayuwar duniya ba komai bace wasa ce me ake cewa wasa drama wannan rayuwar duniya da kuka gani kamar drama ce ake inji ubangiji to ya ake drama in an ga wani kosashe sai a ce to kai ne alhaji babba sai a bashi katuwar riga ya saka haka ne watakila fa bai da ko titi yanzu shi alhaji alhaji ne na tsakani da Allah ko alhaji ne a wasan kwaikwayo idan an gama wasan kwaikwayo zai ci gaba da zama alhaji sai a samu wani sai a ce kuma kai kai ne mai martaba mai martaba sarki sai a bashi rawani da alkyabba da Allah sarkin nan sarkin wasan kwaikwayo ne kar ku manta da an gama wasan kwaikwayo zai ci gaba da cewa ina su sallama ina su waye a samu da a ce kai ne ango a samu wata ita ce amarya ango a ina amarya a ina to an gama wasan kwaikwayo sai kaga ba ku an samu ba sarki sai ci gaba da sarauta alhaji sai ci gaba da zama alhaji ango sai ce amarya mu shiga daki kowa zai kara kowa zai ta kai shigo Allah yake to haka rayuwar duniya take in kai ka zama mai kuri a duniya kar kudin su rude ka wasan kwaikwayo ne ake kai mai kudi ne a wasan kwaikwayo da mala'ika mutuwa ya zara ranka san ɗinka ya ƙare in ka zama sarki kar ka kai ya rude ka wasan kwaikwayo ne your excellency a wasan kwaikwayo ne alhaji duk wasan kwaikwayo ne da an hura kaho wasan kwaikwayo ya kare kowa ya koma rayuwar shi ta gaskiya da Allah banda Qur'ani ina ka taba ganin irin wannan misali da zai nuna maka duniya duk abin da ka samu a duniya kar ka dauka famanan ne wasan kwaikwayo ne ko shekara nawa aka dauka da an hura kaho kana mutuwa ka koma rayuwarka ta asali shine illa la'ibun an gane wannan Allah ya ce wa lahawun da wargi menene wargi yanzu da damuna idan za a yi gini sai aka kawo tifa ta yashi aka juye idan aka yi ruwa sai ka ga yara sun zo sun hau yashin suna wasa suna yin gidaje ko hatuna rikici wannan na karka shigo min gidana wannan karka taba min ko idan rana ta daga suka fara jin yunwa sai su kaka sai su watsar da wayannan gidajen ko su tattaka ta kan gidajen su tafi ɗakin tsohuwa a samu hura to duk gidajen nan da ku gani ana ginawa irin waɗannan gidajen ne rana ta kusa ta ɗaga shi ne abu sai kiyama ta tsaya kiyama na tsayawa waɗannan gidajen watsar da su ake ba ta su ake ba kowa yanzu kuma ya kama hanya zuwa wajen ubangiji yadda duniya take kenan in ji Allah da hura kaho an gama kowa kuma sai ya kama hanya a lokacin ba bambanci da ni talaka da ko miloniya ina da mulki ko ban da mulki aka rama kallahu da almajiransa kowa yanzu za a je gaban Allah a rayuwa ta gaskiya zamanin annabi suleiman yana wa'azi sai yake faɗa musu cewa kamin kiyama ta tsaya akwai al'ummar da za ta zo al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ba su daɗewa a duniya shekara 60 ko 70 suke su mutu sai wata mata take cewa ya annabin Allah mutum ya rayuwa duniya gaba ɗaya shekara 60 ko 70 zai ya mutu tace kwarai 60 ko 70 kacal kwarai tace ya annabin Allah irin wayannan mutane suna gina gida <laughs> ita gari take wannan shekara 60 ko 70 zai yi a duniya to idan ya ga lokacin da har zai gina gida ya zauna gidan yayi me shekara 60 ko 70 a duniya ina ma a ce a zo da matan nan Najeriya ta ga aikin yan shekara 60 ko 70 kaga mutum ɗaya bai san yawan gidajen shi ba Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu ikon bauta maka idan kuma Allah ya baka arziki ko ya baka dukiya ko ya baka mulki ka bi Allah to kai kuma ka gama da mutane sai zama minal jannati ila jannati a nan duniya kai rayuwa aljanna kuma kai a rayuwa aljanna ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana shine wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahawun a wata ayar sai Allah ya ce wa darib lahum masalal hayati dunya dunya kama na'am فاختلط به نبات الله تركي شيء مقتدرا Allah ya ce wa birib lahum masalar hayati duniya ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka buga wa mutane misali rayuwar duniya domin su gane da take bari ku ji rayuwar duniya Allah ya ce kama in kamar ruwa ne anzalnahu minas sama'i da muka sauko da shi daga sama idan ruwa ya sauko daga sama ya samu ciyawa da ta fito daga ƙasa dama ta sha taki da Allah ya ciyawa za ta yi masara ta sha taki ga ruwa sai dai kaka korai shar gwanin ban sha'awa shar haka duniyar ga yarinta ga kuɗi da Allah ya mutum zai zama kai kamar ana shafa masa basilin kullu yayi sumul sumul kamar ana masa polish to wannan masara a ci gaba da tafiya yau da gobe ai ita ma tana da life span akwai gwargwadon lokacin da in ta kai wannan rayuwata ta kare haka dai ko ba haka bane idan ta kai wannan zangon ga ruwa ga taki amma sai ka ga tana bushewa har sai an kai lokacin da za ta faɗi to haka ɗan adam yake sanda yake da ƙuruciya ga wadata sai ka ga yana ƙara kyau idan tsufa ya zo ya buga shi shekara tamanin casa'in ɗari ɗari da goma ɗari da ashirin ɗari da talatin wallahi sai ka ga ga kuɗi ga wadata amma sai bushewa yake yana koɗewa yana canja kama saboda mai life span shi ya ƙare ita duniya ko ta zauna tare da kai akwai sanda za ka ƙare ka barta sai a kai lokacin da ga duniyar baka jin daɗin ta yanzu da kai shekara 130 wani irin daɗin duniya yake ji za a ba shi farfesun kaza ya sha sai ya kama gudawa gado mai laushi ba zai iya kwanta ba sai dai kwanta ƙasa haka ne ko ba haka bane in kun samu kyakkyawar amarya budurwa sabuwa gal a ko kuka aura masa me zai da ita kare ku samu wata tsohuwa da ta kware a kudu professional a kudu ta fi masa amfani in mace ce sanda take da kuruciya san kowa kin wanda ya rasa in tana wucewa kan hanya kaga yan acaba da yan adaidaita sahu suna neman su karo saboda kallanta idan shekaru suka ja da za ta cire dan kwalinta wannan gashin baki mai ban sha'awa idan ka kalli yadda ya koma amai za ka yi hannunta in ta daga sai ka ga wasu jijiyoyi kamar an samu wasu electrician sun mata external wiring saboda shekaru yanzu ina jin daɗin yake ga dukiyar yanzu ina jin daɗin dukiyar mai amfaninta ashe duniya in ma baka kare ka bata kare ta baka ba to kai za ka yi me za ka kare ka barta balle abin da ba ku gane ba kowa ma wuya yake sha kowa haƙuri yake yadda za ka taimaki tambayi mai girma gwamna jiya karfe nawa ya yi bacci na dare Allah kaɗai ya san lokaci can abugo waya can abugo can ya bincika ana fama da rayuwar al'umma yau tun da safe inda za ka tambaya karfe nawa aka fara aiki kuma Allah kaɗai ya san sanda za a tashi haka ake kullum kai ko babu ruwanka kana shan ruwa kawai kai alkafura ka fada kan gado ba wanda ya sai tambaye ka kenan duk wahala ake sha shi yasa ba za ka gane duniya ba sai ka je asibiti ya za ka gane duniya in ka je asibiti idan talaka ya zo likita sai ɗauko 'yan na'urarsa ta gwadawa sai ya makala a kunne sai ya ɗauko na abu mai ɗan faɗi sai ya dangwala mashi ko in ya dangwala ya dangwala sai girgiza kai ce matsalar ku kenan an faɗa muku ku rinka cin abinci mai gina jiki ba kwa cin abincin da ya kamata yanzu kaga kai baka da vitamin A ba B ba C ba D ba E ba F ba e. Ya ce mai girma likita ya zan yi ce ka rinka samun madara kana sha sai to yana da kyau ka rinka samun kaza kaza zai baka vitamin A to yana da kyau nama ana ake samun protein to ka rinka hadawa da kwai yace to ka rinka hadawa da lemo da abarba yace to ka rinka hadawa da bombita da milo da gudi-gudi ya ce to <laughs> ya yi ta masa lissafi kusan me yasa ya lissafa masa ya san bai da kudin da zai saya to ci gaba da zama a wurin karkata shi bari wani hamshakin alhaji shi kuma ya zo bai da lafiya waɗanda wurin da ya auna talaka nan da ita zai auna shi kuma sai ya daddangula ya daddangula ya daddangula in ya gama ce oh god i have been telling you ku rinka manajin na diet ɗinku ba kwaye yanzu kaga matsaloli sun maka yawa kaga yanzu ka yayi yawa sannan ka tara kitse sannan sannan sannan in ya gama lissafawa yace to ya zan yi yace madara ka daina sha kwai is highly proteinous hadari da shi sai mutane ba su sani ba yace juice da na gongoni da na kan duk watsar da su wayannan hatsari ne yace kaga nama eh yana kawo gout saboda akwai uric acid be careful ya ce to likita ya labarin madara da bambita da yace wayan na hadari na duka kaurace musu duk abin da ya lissafa wa wancan yace in bai ci ba zai mutu to sai ya faɗa wannan yace kai ko in baka daina cin su ba za ka mutu saboda shi yana da kuɗin da zai tsaya to ku faɗa min waye sauran mai kuɗi an ce kai ya ci za su kashe shi sadaka an ce in bai ci ba zai mutu to waye ba hada da likiti ba idan mai kuɗin yace to mai girma likita me ya kamata in rinka ci sai ce kaga zogale da kake ganinta ita ake cewa moringa it's very very important wai yanzu kuma dai ya bar da kai mahaukaci zai hada ka da zogala da ce mutane ba su gane ba ne ita zogale da ka gani ta ka za amfani jama'a dai ba su gane ba lallai jama'a za su dade ba su gane wannan karatun ba to to ku faɗa min waye zai ci duniya na taba wannan maganar akwai wani babba a Abuja sai ya ji kasa din sai ya sa a nemo ni yace wallahi dan kaman ka san rayuwar da nake ciki ni da likita ma na je wajen da ya auna ni sai ce wai matsala ta shine wai jikina babu iron <laughs> na je to likita ya za a samu iron a jikina sai ce to daga yanzu idan ka je gida in ka sayo kaji aka yi farfesu a dafa su dafu sosai naman duka a zazzage kasusuwan a zuba maka a faranti kasusuwan za ka rika gungurgura it's a very good source of iron ya ce idan ka sayo kaza taro idan ka je ka sayo kifaye tare waɗi aka yi farfesu a cire tsokar wannan ƙoƙon kan da wannan kashin na tsakiya it's a very very good source of iron but people they don't know ya ce yanzu an mai da ni sai ka ce kuliya idan an yi barbe sai a tara mun kasusuwa a kan tebul wato duniya kenan jama'a takbir a takbir wannan majalisi namu ne yau mun yi manyan baki a wannan majalisi daga cikin manyan baki da muka yi akwai mai girma gwamnan jihar kaduna Malam Nasiru ‘yan rufa'i, yawa excellency muna maka marama da zuwa wannan majalisi, muna kuma godiya Allah ya saka maka da alkhairi, Allah ya maka albarka, yadda ka girmama wannan majalisi Allah ya girmama maka fiye da haka ranar tashin alkiyama. Nauyin da Allah ya ɗora maka na talakawan jihar Kaduna, Allah ya baka ikon sauke wannan nauyi. Allah ya sa kana cikin shugabannin da ranar tashin alkiyama adalcin su zai kwance su a gaban Allah. akwai shugabannin da Allah ya ce za su shiga inuwa al'arshi ranar tashin alkiyama Allah zai ba su VIP treatment ana can ana gudun fanfaraki suna karkashin inuwa al'arshi Allah ya baka ikon yin adalci wa jama'ar jihar Kaduna yadda zaka zama cikin shugabannin da za su samu wannan treatment a ranar tashin alkiyama da kai da manyan mukarraban ka waɗanda suke taya ka wannan aiki bayan haka muna tare da mai girma tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Dr. Ramalan Yaro duk shekara yakan halarci wannan majalisi namu mai girma da latin zazzau mai girma da latin zazzau muna addu'a Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwa albarka yadda ka girmama wannan majalisi muna addu'a Allah ya girmama ka sai da haka a ranar tashin alkiyama sannan muna tare da injiniya Namadi Musa wanda yana cikin tawaga da suka rufa wa gwamna baya muna da shugaban matasa coordinator na matasa na kungiyar izala ta ƙasa baki ɗaya malam Jamilu albani samaru zaria kuma mai ba gwamna shawara akan harkokin da suka shafi kungiyoyin addini akwai honorable garba datti babayo muna addu'a shi ma Allah ya saka masa da alkhairi yana cikin waɗanda suka halarci wannan wuri wato honorable garba datti babawo wanda dan majalisa ne daga abuja ya girmama wannan majalisi ya ku bayin Allah a samu natsuwa muna tare da shugabanni domin su samu fita daga wannan majalisi a cikin natsuwa akwai honorable ibrahim a isaac a sa'id a ismail rubutun ne an yi wani tafiyar tsotsa tafiyar tsotsa haka honorable abdullahi a ismail wanda shi kuma memba ne daga tudun wada ina honorable memba yake honorable memba Allah ya saka maka da alkhairi amma ibrahim ne ko ibrahim ne honorable ibrahim A Ismail memba daga tudun wada honorable member Allah ya ƙara ɗaukaka Allah ya ƙara wa rayuwa albarka Allah ya kara girma jiya mai girma gwamna ya tara maluma a gidan gwamnati sun yi buɗe baki tare da shi ya ciyar da su abinci muna addu'a Allah ya ciyar da kai abincin aljanna yadda ka shayar da su Allah ya shayar da kai ruwan alkausara da salsabil da zanjabil idan zaka cuci mutanen Kaduna Allah ya hana kai ki baka iko in za ka taimake su kuma ya ƙara maka ƙwarin gwiwa da himma ya nuna maka duk kofar da za ka ƙara inganta wannan jiha duk wata shawara da za ka yi ta haifar da matsala wannan jiha ya nuna maka kuma ya rikon ƙaurace mata duk wata shawara da za ka yi ta kawo ci gaba a wannan jiha Allah ya nuna maka ita kuma ya taimake ka ya baka ikon aiwatarwa ko kuma bayin Allah ku rinka taimakawa shugabanninku da addu'a ku rinka taimakawa shugabanninku da me da addu'a Ahmad bin Hanbal yana cewa da ina da addu'a guda daya wacce in ne ina da tabbas Allah zai karba yace ba zan yi wa kaina ba shugabana zan yi wa yace domin in shugabana ya gyaru zan zauna lafiya in shugaba na ya lalace yace ni ma na shiga uku saboda haka ku rinka yi wa shugabanninku addu'o'i na alkhairi kada ku rinka yi musu addu'o'i na sharri in kai wa shugabanka addu'a sharri kanka bala'in zai fada kana cikin mota direba na tuka mota yana tafiya 220 wai sai ka fusata kace ya Allah Allah ka sa direban nan ya makance Allah ka sa ya haukace kuma kana cikin motar kai za ka fara fadawa cikin rami ba wani zai fada ba Allah ka gafarta mana da wannan za mu buƙaci alaran ma ya yi mana gamammiyar addu'a shugaban ƙasar Najeriya Allah ya ƙara shi lafiya Allah ya ƙara masa hikima da basira alaran ma dukkanmu muna da buƙatoci na alkhairi duka a sanya mu a cikin wayannan buƙatu na alkhairi Allah ya biya mana buƙatu duniya da lahira saboda haka sai mu ɗaga hannu mu karɓi addu'a sallu ala nabil karim آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب Amir. Ya Amir. Ya Amir. Ya Amir. salamu alaikum salamu alaikum da Allah muna roƙo kowa ya zauna inda yake sai waɗannan bakin sun gama fita don Allah da Allah muna roƙo